sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu na wannan makon zai duba ne game da kyautar gwazon dan wasan kwallon kafa ta shekarar 2022 wato Ballon d'Or wacce aka gudanar da bikin a ranar 17 ga watan nan a Faransa. An dai fara bada wannan kyautar ta Ballon d'Or a shekarar 1956 inda kuma Lionel Messi ya lashe kyautar har sau bakwai yayin da abokin hamayya sa Cristiano Ronaldo ke biya masa inda shi kuma ya lashe har sau biyar. Sai dai a wannan shekarar ta biyu Karen Benzema ɗan wasan gaban ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kuma ɗan kasar Faransa mai shekaru talatin da hudu ne ya lashe kyautar bayan da ya samu maki biyar da da arba'in tara yayin da Sadio Mane dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich kuma dan asalin kasar Senegal ya kasance na biyu da maki da da casa'in uku. yayin da Kevin De Bruyne dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kuma dan asalin kasar Belgium ya zo na uku da maki 175. A bangaren mata kuwa Alexi ce 'yar ƙasar Spain wacce kuma take buga wasa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta samu nasarar lashe kyautar wanda hakan ya bata damar kasancewa mace ta farko da ta lashe kyautar har sau biyu tun bayan da aka fara bada ita a shekarar 2018. Aminu Sirajar Gaciku mai sharhi ne akan al'amuran wasanni a Najeriya ya ce sauya shekan da Messi da kuma Cristiano Ronaldo suka yi ne ya ba wasu 'yan kwallo damar lashe wannan kyauta. Kowa ya san abin da ya faru da wayannan 'yan kwallo su guda biyu. Kusan a ce duk clubs ɗin da suke ciki sun dan samu ah, soka daga ƙasa-ƙasa kamar shi lokacin ronaldo ma yana juventus kafin ya dawo manchester united an ka lura juventus ta sauko a kan hubbasan da take da shi a kasan italy shi kuma a lionel messi in ka lura ya samu matsala ne club din shi na barcelona saboda rashin kuɗi da barcelona ba su da shi a wannan lokaci suka sallame shi ya zama shi dole ya tashi a nan wurin saboda yana albashin da ake biyan shi club din ba za su iya zama tare da shi ba to wannan shi ya ba shi karim benzema wani dama da da suna tare da ronaldo kowane kwallo ana kokari ne a ba cristiano ronaldo ya ci lokacin suna madrid tare to yanzu sai ya samu ah, kamar cin gashin kan shi allah ya fito da shi kuma karim benzema dan kwallo ne sosai sannan kuma UEFA Champions League da Madrid ta rinka ci a baya. Karim Benzema ya taimaka a wannan lokaci amma a wannan dan tsakanin a in ka lura wannan champions league da ita real madrid ta ci ta ɗaya daga cikin abin da ya sa karim benzema ya ɗago domin ya sami wannan balloon d'or da ya samu nasara na gwarzon ɗan ƙwallon duniya ai karim benzema ya cancanta ɗari bisa ɗari saboda in madrid na ƙwallo ba karim benzema a gaban nan za ka ga tana nunawa saboda karim benzema ɗan ƙwallo ne cikakke kuma yana da haƙuri kuma ga shi ne jagora na real madrid saboda aka cancanta ya cancanta ya samu wannan abu a wannan shekara ina mashi murna ni kuma sosai akan haka shi ma aliyu muhammad wanda ke bibiyan harkan wasan kwallon kafa a nahiyar turai ya ce benzema ya cancanci lashe wannan kyauta amma yana da kyau a rinka yin la'akari da 'yan wasa masu tsaron baya da kuma na tsakiya domin ko suke aikin eh wannan balandi'o da aka bada ta cancanci kasancewar yadda benzima ya jajirce gurin ganin sai ya ci wannan balandi'o din kuma ya yi zabin saboda yadda ya buga kwallayen shi a gasan kwallon da aka buga wanda ta gabata wanda ita ake dubawa domin bada balandi'o mani da ya biyo shi a na biyu shi ma muna ganin ya yi zabin kasancewar ya buga kwallo fiye da duk wani dan kwallon gaba na liverpool a wancan shekara kungiyar kwallon kafa ta Real kamar yan wasan da suka fito a nan sun fi samun nasara lashe wannan kyauta me kake gani ya janyo haka eh kasancewar Madrid wani club ne wanda yana da sa'a a gurin musamman a gurin buga wasan zakarun kwallon kafa na turai wato UEFA Champions League su ne suka ci su uku a jere to akwai wannan spirit din a jikinsu wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa har mutane suke tunanin can kaɗai za ka je ka samu stand na cin wannan balandu kasancewar in ka ɗauko su da su da baka barcelona su ne waɗanda suka fi tara mutane masu yawan balandu to amma me yasa kake ganin yan baya ko yan tsakiya yawanci yan gaba ne suka fi samun wannan nasara eh dalilin da yasa yan gaba suka fi cin wato ita balando saboda an fi majorin success a kwallo da da cin kwallo in ka ɗauko Iniesta da Zabi a lokacin su suka dinga yi ma Messi da aikin da suka mai ya ci balandu amma saboda shi yakan buga kwallon ta shiga raga sai ya zama na mutane sun fi developing interest har sun fi ganin a matsayin shi shine star a team din saboda shi yake kawo result amma maganan gaskiya akwai yan kwallon tsakiya wayanda ya kamata a ci an yi considering din su gurin bada balandu bana a ciki ko har da Kevin De Bruyne duk da ya zo a na uku amma ya kamata a ce yana ɗaya daga cikin jajirtattu ko kuma ya mai standing ya ci wannan abin saboda yadda kwallon tsakiya su ke taimaka ma gaban har su zama abin da suka zama ganin cewa benzema shine ɗan wasan da ya lashe kyautar da mafi yawan shekaru abdulrashid kabiru ya ce dan wasan ya taɓa abin a zo a gani shi yasa babu yadda za a hana shi sai dai ya ce wani lokaci ana nuna son kai wajen ba da wannan kyauta wannan kaka ce ko in ce season ne nashi wanda a lafiyar wannan kakar da ya buga ta bara da ta wuce to ni ina ganin kama akwai interest da dai banzima din ya fi kowa kokari kuma ya yi da ya winin din wannan balan da in kan lura da match uku da suka wuce kwallon Chelsea ya taka rawar gani kwallon Man City ma ya taka rawar gani zuwa kwallon Liverpool gaskiya ba wani hamaya ya yi kokari in ka lura da robert lewandowski shi ma in ka duba shekarun shi shekarun su ɗaya da shi karin zima din so last two years due to corona issue sun ce ba za su ba shi kyautar Ballon d'Or ba ai ko shi Lewandowski ya yi deserving da ce an bashi shi wannan Ballon d'Or din so amma akwai interest na a ba shi Benzema in ka lura ko Champions League din match uku da suka shi ai duka kwallaye akwai favor na match official to amma me yasa yan Africa ba su cika cin wannan gasa ba so yan Africa ni sai ina ga kaman in dai ba daga Europe ka fito ba gaskiya akwai wani sentiment da su 'yan kwallon eh, management din kwallon suke da shi. To sai dai ganin yadda mafi yawanci 'yan wasan kwallon kafa da ke nahiyar Afirka ba su cika lashe wannan kyauta ba duk kuwa da rawan ganin da wasu daga cikin suke takawa kungiyoyin da suke bugawa leda a nahiyar Turai. Hakan ne ya sanya shakku a cikin zukatan masu bibiyan al'amuran wasanni inda suke ganin cewar ana nuna bambanci wajen baiwa 'yan nahiyar Afirka wannan kyauta. To amma sai dai Aminu Surajo Rugatukun ya ce rashin buga manyan kungiyoyin kwallon kafa a duniya da 'yan afirka ba sa yi da kuma rashin iya tabuka abin a zuwa gani a gasar lashe kofin duniya su ne dalilan da suka sanya 'yan wasan afirka ba sa iya lashe wannan kyauta tun bayan george waya a shekarar 1995 wanda a yanzu ke shugabantar liberia akwai abubuwa kamar ɗaya ko biyu da za a iya kawo su na farko club ɗin da kake buga ma yawancin mu 'yan afirka mun fi ba da concentration a clubs clubs wanda suke kasashen france wanda suke buga local league na france duk da dai akwai irin kamar su sadio mane irin su uh, mame sala uh, da sauransu wanda suke buga premiership na england ana kawo magana a uh, lissafo abubuwan da suke sa mutum ya ɗaukaka domin ya samu shiga cikin wannan abubuwan da yake kawo wannan cin nasara na gwarzon dan kwallon duniya na farko dai club ne da kake buga ma za ka ga in baka cikin wayannan manya-manyan clubs ɗin guda biyar na duniya misali kana real madrid kana manchester united kana paris saint-germain kana bayern munich barcelona to wayannan clubs ɗin kamar guda biyu da na lissafa maka sa ɗaya daga cikin in baka su za ga cewa to za a rinka kallon ka ta wani a wani kaikaici saboda wayannan clubs din guda biyar za ka ga ana buga Champions League da wuyan gaske ga ɗaya daga cikin su bai kai semi final quarter final semi final zuwa final ba so za ga da su ake wasa su yan kwallon su ake kallo sannan a jojin din mutum sannan a bashi wannan kyauta sannan kuma na biyu za ka ga kasashen mu na Afirka za mu je World Cup iya adadi in mun yi kokari mun yi wuta kenan ka ga mun fita daga quarter final ba mu iya zuwa semi final ana ta kawo lissafin za mu je semi final za mu je semi ana bai ba mu iko ba to kungiyoyin nan da suke zuwa world cup a duniya yan kwallon da suke cikin su zaka ga yawanci su sukan kai wani mataki zuwa na karshe wasu ma ka ga sun ci wannan kofin to da wannan ake kara jojin nan dan kwallon da ake so a bashi gwarzon dan kwallon duniya sadio mane sadio mane yayi na biyu ya kaje. matsayin na ji daɗi. Sadio Mani a cancanta shi ma insha Allah muna sa ran barin shi Liverpool zuwa bayan Munich insha Allah muna sa ran kila ya ƙara hubbasa domin ya zama wani abu a duniya. mafi rinjayen ra'ayin masu bibiyan al'amuran wasanni dai sun yi amannan cewar karin benzema a wannan kakar shekarar 2022 ya cancanci lashe wannan kyauta bisa irin rawar da ya taka wajen taimakawa kungiyarsa ta real madrid wajen lashe kofin zakarun nahiyar turai da kuma kofin la liga A wajen bikin bada wannan kyauta dai ta bana an bada wasu kyaututtuka kamar haka inda kyautar dan wasan da ya fi zura kwallon kafa ta tafi ga Robert Lewandowski. Kyautar ƙungiyar da ta fi nuna kwazo kuwa a kakar da ta gabata Manchester City ce ta lashe ta. Yayin da kyautar Scotress da aka kirkira a wannan shekarar don baiwa 'yan wasa masu bada taimako ta tafi ga Sadio Mane duba ga yadda yake taimakawa al'ummarsa a Senegal. To gaba ɗaya kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma aminu sani sadu sai kuma hassan alhassan suleja kamin sale ke cewa mu huta lafiya